وعليكم السلام eh to eh eh eh eh Hey. Hey.

karanta littafin musamman littafin imamu malik na da muka sanya gaba wani fatan allah ta ala yau mu soke shawarar wannan kari waɗannan kwanuka al'imami kuna rushidi wato na zo ko kuma sabon tsaya ne babu da ke magana kan yadda ake yin shafa muka ji nau'in shafa ɗin guda biyu ko dai magana akan. a shafi sama wasu kuma suka ce a shafi sama da ƙasa amma zance ne wani kyau shi ya ne a shafi sama da kawai to kafin mu ci gaba shi ne ke cewa da ke cewa tambaye eh, su ibn rushd eh Thank you.

wato duk wani uzuri da za ku ji ana ba wani masallaci wannan uzuri ba zai shige a kan kanin lokacin sallah ba lokacin shigar da zuwa lokacin fitar ba wani hali da za ka ɗauke kai na rashin nutsuwa ko na fushi ko na tsoro a halatta maka har lokacin sallah da ke ta baka ba gane ko wasu masallaci ya samu ya jinkirta sallah kar ya yi har sai ya kwanta kar ya yi har sai ya aminta daga tsoro amma ya zama wannan jinkirin lokacin sallah ba zai fi ba dole ne in lokacin sallah ya shiga a kowane hali a yi sallah a kan lokacin da kuma tsoro mafi girma shi ne lokacin yaƙi ko ba ma akwai salatar hauti a sallar mai sallar da aka ji abin da ka karanta kuma karanta a kan guzurin da za a yi wa mai sallah ya ci sallah kawai ba zai wuce ana ma guzuri ba sai ta yi da cikin jami'i ba ana ba uzuri ba sai ka yi ta a farkon lokaci ba amma lalle ka yi ta kafin lokaci ya fita ya da ko abin da ake wani nasi wani nasi da za a karanta a tabbatar da cewa yana magana ne a kan an maka uzuri ba sai ka yi adami ba an maka uzuri ba sai ka yi ba a farkon lokaci wancan faɗi ta a ma'anan tubba a musala. ai an gama bayani ne game da sallar tsoro sai aka ce to in kun samu natsuwa ku je da sallah ba na in kun samu natsuwa ku dawo ku rika yin sallar ku sosai ba irin wannan sallah da ake a bincike irin sallar tsoro ai gaba ai baya ba kun san su kan sallar tsoro kun gane ko suna tsaye suna gadi suna tsaye suna sallah in waɗannan sun yi raka a ɗaya waɗancan su koma baya waɗancan to yin wannan sallah wanda ya kalu na abinci ta ake yin ta saboda tsoro sai Allah ce in kun samu nutsuwa ku dawo ku tsaye da sallah ta sosai inda za ku haɗu gaba ɗayan ku a bayan limami ɗaya wani ba zai sallame ba sai liman ya yi sallama ita ko sallar tsoro kaga wani kan riga liman yin mai sallama to in an samu nutsuwa a dawo a yi sallah ta sosai yadda wani ba zai riga liman yin mai ba wai ayar tana cewa ne kar ku ta sallah ku ta zama kar ku sallah har lokacin da fita har sai ran da kuka samu nutsuwa ba to Allah kun gane wannan ayat eh? an kawo karatu ne mai yawa aka ce ku sallah a halin tsoro a babbarke ta sallah za a ganta ta halin tsoro duk kun karanta su kofin ta hadisi kun gane ko so in kun samu nutsuwa wancan birkitacciyar sallar ta tsoro ka ku kare ta ke ku ɗaya da ta ne wanda ba yadda ba wanda take za ka fassara aya to shi ne mu je da suna Allah mai rawa ne ce babu ma ja a babin da ya zo ya magana a kan abu yanzu wannan babu zai magana a kan abu da shi yahya an nafi anna abdullah ibn umar kana izara abba in sarafa fa tawadda Abdullahi dan Umar ya kasance in ya ga haɓu kan yanke tsallaci, sai sai je ya sake doya kuma raja'a fa gana ya ta kalli. sai ya dawo kun gane ko sai ya gina sallar an gane ko a inda ya tsaya amma ba zai yi magana ba kun gane da kyau to a nan wurin sai malaman musulunci musamman galibi malamai da suke damuwa da falikiya sai suna ma wannan wurin sai su fassara shi da tawazzatu abudu sai su fassara shi a lura sai ce mutumin da ya haƙo ya sake a lura an gane ko sai ya dawo ya dasa tsalle shi to amma wannan fassara za a ga akwai cikin wani mafi yawancin malaman malikiya sukan fassara wannan tawaba da tsunami. alola ba ma kuma sai a ce a dawo a daka an ce a dawo a ta mutum yana sallah a za ya yi raka a biyu ko uku ya yi sai ya yi mince daidai na uku sai hagu ya zubo ya ce da ta daidai can wurin wajen tushen kwakwar ta sai ya sake alola in ya sake alola ya shiru kai magana da kowa in ya zo ayar da ya tsaya kanta sai ya dasa kawai sai ya shekara kawai shi guda biyu ya sallama ba sai ya sake na ɗansu ba wannan tafiyar da ya da fita wajen bai lalata zai salla ba to amma kuma ya je ya sake abula to ai sake abula ya lalata salla ba tun duk ya rasa abulan da sallar da ke yi ta hanke kuɗi sallah ta hanke kuma ya ka da haka dasa a tsakiyar sallah kun gane ko shi sa mas abu ahal hadith wajen fassara wannan guri shi ya fi su cewa su ne wajen wannan sai abdullahi dan umar ya fita fata wasa a sai ya wanke ai baka sala a tawazzu a nan wurin na rufe al-gusul sai da sai wanke haƙoƙin kawai a rilanta bai mai ba da tsarware ba haɓan kawai ya ne ya wanke to a nan wurin ta koma ba karatun baya in ka ɗauki wannan fasarar ta biyu wacce kuma in kana bibiyar littafin malaman hadisi wannan fasarar suke ma irin waɗannan wuraren Sai in ka koma baya za ka ga wato shi kan shi wankewa ɗin ba dole ba ne a baya mun karanta hadisin abu baya karya ne abu baya karya a lura Allah kun gane wannan da ke to kenan da haɓo zai fi juma kun gane zai ka kyala haɓa ya ta zuba kai ta sallar ko haɓo sun ya fito ka sa kyalle ka share ba komi saboda mun karanta hadisin fitan haɓo da a tsari mutum ko da kurji da sauransu a baya ne almalik annan kaji da yanzu ne babban abu jama'a wanda ya haku ko da ya kama sai tsaya ya share ko zai tsaya wance sai dai karye ya magana don yi magana tsallake ta baci sai ya dawo ya gasa da tsallake kun gane wannan da kyau na'am Yeah. Ah. wa haddasa ne haddasa ko ba haddasni ne ba ba ne ba haddasa ne haddasa ya ba da labari ko in ka ce haddis ka ce ya ba da labari ke ko in kuma baka sa shadda ba ka ce haddasa to nan kuma ka ce ya yi in ka ce hadasa to ka ce kuma ya yi ya yi hadasi ke an gane to ka ce ya ne ka ce ya yi hadasi Adjustment yake ja? To, kare na sawa wannan tsawon wannan malami ma na tambaya duk inda iza ta kaso fi ma biya abu an ce tana eh, to a ko ina a'a ba a ko ina ba akwai wurare kaɗan wanda za a ga ta kaso fi ma biya ka fassara da amma ba su da yawa kun gane ko mafi yawancin ibara al-ibaratu al-arabiyya in iza ta kaso fi ma ana fassara shi amma akwai kaɗan waɗanda za a ga yana ɗaukar ma'anin mazi ɗin shi kun gane ko mu je وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يرعب كان يرعب فيخرج فيبتل الدم عنه wato abdullahi dan abbas yana yin abu sai ya fita sai je wanke jini daga gare shi na'am ثم يرجع فيبنى على ما قد صلى ثم يرجع سيداو فيبني سيدني على ما قد صلى أكن صلى نعم gane ko sai ya gini a ne sallar da yake kai in mutum ya haƙo zai iya fita ya wanke haɓa kuma ya dawo daga sallar shi na kina wannan yana nuna maka kananan ayyuka ba sa lalata sallah za a iya kiran ka a waya ka kashe wayar ka dawo ko ka dinga sallah an gabe da kyau za ka iya ana tana cikin sallah a ga wani abu wani yau yaro zai yi barna ko zai zubar da wani abu ka je ka ɗauki shi daga inda zai yi barna ka dawo kuma kai mai ka dasa sallar ka daga inda ta tsaya za ka iya ganin yaro yana da zafi zai fada wuta ko yana da zafi zai fada rijiya an gane ko ka je ka ɗumce shi da za hanyar rijiya ka canza musu ko ka rijiya ka dawo ka da mai sallar ka وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصيد الليثي انه راى سعيد بن رعف وهو يصلي ya yi haɓo yana sallah ba a ta hujjarata ummu salama yana cikin sallan sai sai ɗakin ummu salama zaujin da shi sallallahu alaihi wa sallama matar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa ya fi bi wudin sai aka zo maki da ruwa ba bata wadda eh wanda haba kuma raja'a sai ya koma rabbana alama ma kad salla eh gini yin da ya tsaya na'am babu la'abari ya za ku rika fassara wa zuwa nan alwudu wankewa muje babu al'amali bil ko ya kauce wa al'ula ba ko ya dawo kare karye magana babu al'amali bil su bayan ya tambayi mu waɗanka kana bacci lokacin da makaranta ɗaya eh? da ɗan jini da haɓun ba jawo ba makaranta ba ba komi da an mutum ya yi wannan ba ku. sun karanta ko a baya don ta ga jini ko wani abu wannan duka ba zai jini ya yi da ya lalata maka sabon ma'aikin Allah sun tarba a halin yaki sukan yi sallolin su a halin da ne ta kubban da jini eh? yawwa da jini na tsare-tsaren ka babu na amali ko ko'a to yanzu za a nuna maka yadda ake mu'amala da abu a amulin filo biru'a yadda ake me mu'amala da abu حدثني يحيى عن مالك عن rahman الرحمن بن حرملة الأقلمي حدثني يحيى عن مالك نعم أنه قال رأيت سعيد بن المسيب المسيب يسي لا سعيد بن المسيب يرى ينا أبو فيخرج منه الدم إني يبتا حتى تختلف أصابعه من الدم har sai ya tsiri sun jike sharkaf daga jini. Na'am. Mata sai sun canza sun canza sun yi sun yi ja shi ne ta hasa ba alkhidabu kunshi kenan ya alkhidab kunshi alkhidabu shi ne kunshi ta hasa ba har sai sun kunshi kaga rana abu yake yi ba sai a yatsun sun rine da me da jini حتى تختلف حتى تختلف أصابعه من الدم الذي يخرج من حلقه. حتى يا سيدي تنجيك يا daga jinin da yake fita masa da kayan ثم يصلي كيف صلى ولا يتوجه كيف ساجع الولاء نعم حدثني أن وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه رأى سالم بن عبد الله يخرج من أنفه الدم وفي هذا سالم salim عبد الله dan umar mutan سالم ko dan abdullahi dan umar su mai kirki wato hako na fitan masa daga hanci har sai ya tsaye sun jiki ثم يقتله ثم يصلي ولا يتوتر ثم يقتله sai kaɗe wannan jinin na'am sai ya salla ba tare da yi mai ba tare da yayi alwala ba na'am kaga ya halatta ba ka sa kille ko na abu kaɗe sai ya ce yaqtulu sai ne kaɗe je babu al'amali kiman galaba min jurhin auro yanzu wannan babin zai magana dangane da yadda ake ma'amalantan wanda jini ya rinjaye shi jinin rauni ko kuma jinin haƙo ya ce حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن عزيز أن المسور بن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب almajirin ya haya bin ya haya an da su abu yake cewa annahu kana ala umar bin al-khattab wato shi hisham bin urwa shi ya jo daga abdullah dan zubair wato daga abdullah dan ah, daga zubair urwatu bin zubair daga zubair bin al-awwab cewa miswar bin makrama ya ba shi labari cewa ya shiga wajen umar dan khattab a wani a wata dare na'am min al-lailati allati ru'ila fiha a daren da aka soke Umar fa ai daren da Abu Lu'lu'a al-Bajusi ya soke Umar na'am ya shiga wajen sa fa ai kaza Umar ko ba ga wannan tsara a jikin Umar amma ya tashi Umar ya sallar asuba Umar sai Umar ya ce liman babu kaso a musulunci ga wanda ya bar sallah sallah umaru wa jurhuhu yas'abu mai. sai umar ya salla raunin da abu a ya ji masa yana ceto jini da gane ko da bayan da ke kwanan shi ya rasu bana umar uku Ya rasu. suka tara da ta fasa ko hannu abu lu'lu'a ta wajen umar yana sallar asuba ya zabga mushi ka za sabon inda suka zuba mushi nono daga yana fita da ce shi ke baya gaba an aka ba shi jimi aka ba shi magunguna sai ya rika fita ya rika gani kawai na fitowa da shi inda ya kwana uku a haka gane ko ya ta wasu yoyi umar dan hatsa hmm. abu dole a talmud ta wa haddathani an maliki a ga in shi su suna fikin girma ma shi duk shekara na wa haddathani an maliki an yahya bin sa'id anna sa'id ibn al-musayyib musayyib na na ma tarawna liman ghalaba fi dam min ar-ru'at aka aka ne wato sa'id ibn al-musayyib ya ce me ya fahimta ku ne abu ya ana na me kuke fahimta ma ba a ru'yatul basri ba an gane a ru'yatul ilmi gani na kwakwalwa me ya kwakwalwa ku take karanta muku dangane da mutumin da shi ya rinjaye shi min ru'a daga habu jinin ya yankewa ya tabi ba ya ce ثم قال shi da yake mazo na tabbar da ya bar fahimtar yanzu sun yi shuru sun ba shi gari an gane ko to sai ba su ansa sai dubu musayyib sai ce musu ara an yuli abi ra'si shi ba abin da nake gani kun ga mutumin da yake hago da zarar ya miƙe jini zai ta zuba in ya duka jini zai tabe sai dai kwanta yaya a rikin gine eh kwanta a rikin gine daga hanci sama dan kan jini ya ta zuba kun gane ko na'am to sai ya rika imani ya rika nuni na yi kaza ga shi na yi kaza ku jefa ta duk wanda jini ya kwace mashi ya ta zuba shi قال يحيى قال مالك نعم وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك ما مالك يجي duk abin da na taɓa ji na karatu wannan shi ya fi shi na fi so na fi gani ya fi inganta babu wudu min al-masjid babin da zai magana dangane da duk mutumin da mazi ya fitan masa ko namiji ko mace lalle ya sake ya sake alula حدثنا حدثني يحيى عن مالك عن عبد النضر مولى عمر بن عبيد الله yantaccen bawan ubaydin lahi umar dan ubayd bin yasari an ibn kitad bin al-aswad anna ali ibn abi amarahu an yas'ala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an ar-rajul da malik idadu bin al-aswad abokin ali bin abi talib shi ali bin abi talib sai mutu abokin shi idadu bin al-aswad ya tambayi masa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam game da mutumin da idza jala min ahadihi da zaran ya dan kusanci iyali shi zo kuma da ita ya zauna fa kharaja min kawai in ya kusa ya zo kusa da ita sai sha'awa ya kama shi sai mutum ya fitar masa ma za ya zai yi kala aliyu aliyu bin abi talib ya ce ba inna in fitnaka rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam aliyu ya ce ma bigida al bigida ibn al gana aike ka mm. abinda yasa ba zan je da kai na ba saboda ka san ni a gidata akwai yar ma'aikin Allah sirri na ne na akwai kunya tsakaniya da wa ana afsahi an afsala na je in tambayi wurin wannan tambaya qala li mikdar mikdar yace fa sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an dalika idan je ne ma Allah tambaya a madadin Ali fa qala Allah yace la wajada zalika abin da yake Ali ne ya dan gode ya ce shi ne mai yawan yin da a to ne zai ce wannan nan ka ba laifi ka yi to ne ma tambaya in kai kana cikin ya ce ma'aikin Allah ya ba su fita ce mu idza wajada zalika ahadukum in ɗayan yanku ya ga haka faliyan ba farjahu bil ba'i abinda zai yi kawai su yi wanke farjin shi da ruwa ma'ana ya wanke gabansa na'am wal yatawadda'u a lis-salat sai ya sake alula alula irin ta sallah na'am kun gane wato wannan kwalliyar ba asali na baha ya yayyafa ce amma a nan wurin ana nufin ya wanke wato lokacin da mutum ya matsi yana wanke dukkanin mazakutan su ne gaba tun daga tushe haka yake an gane yadda ake tsarkin mm. shi ko fitsari in mutum ya wanke saman kawai ya yi mafitan kawai in mutum ya wanke ya yi amma in mazi ne sai ya wanke a ta ne tun daga farko har me har ƙarshe an gane haka ake tsarkin mazi kun gane bambancin su da na fitsari kun ji wannan gaba ɗaya tun daga tushen abin har ƙarshe sai ya wanki na mazi shi ko na fitsari ɗan kan kawai in aka wanke ya yi an gane hausa? to kunji in ba ka za ka yi sarkin mazi sai ka wanke gaba ɗai farfajiyar farjin gane ko tsari ko ba lalai sai ta zuwa wannan gamewa ɗan kuna fahimta sannan ko mutum ya sake a da ga annabi ya nuna yana karya a sai ce wa ne an maliki an yazid ibn aslama عن زيد بن أسلم عن يزيد بن أسلم عن نعم. أبيه نعم. أن عمر أن عمر بن الخطاب إيه. قال إني لأجده يل إني لأجده ينحدر مني مثل قريزتي نعم فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتودع وضوءه للصلاة يعني البذل Umar ɗan Hassan Allah madaukakin sarki ya ƙare da gare shi ga a musulunci ba a ba a jin kuɗi gane ko a musulunci kullum aka zo yin bayanin karatu ba za ka tsaya kana ta kana ta kunshe kunshe ba a kun fahimta za ka yi za a bayani kuma bari ku kuma ɗan Hassan ya ce annabi Umar ibn Khattab kala inni la alim Umar ɗan Hatsari ya ce in shi ya kan ji me yakan ji ainihin maziyi nan gane ko ya hajjin yana gangarowa nuni da gare da ce yakan ji can shi ya maɗa Hatsar misulul ƙorai zati ya ce yakan ji yana maziyin yana gangarowa daga cikin shi an gane ko irin yadda in salka da tsinke za ta tana shafan tana zarra haka an gane ko in mutum ya sa sarka a lokacin sukan sa sarka haka sarka na na kantalaye ko na wani abu haka na abin da ya shafi kamar jauhari ko duk ko wani abu in ya sa wannan in sarkar ta tsinke ba za ka ji alamar tana bin ka ba irin ɗan waiwayin da gani eh, in wani abu ya tsinke haka yana ɗan bin jikinka za ka ji waiwayin shi sama sama ko ba ka ji ba sai yana saman tashi da waiwayin wani abu ne mai bin jikinka haka yanzu kamar maballi sai a ɗan sawa ka, da ɗan bukan yin jikinka zai fadi. ai ba za ka ji zafi ba za dai ka ɗan ji mai za ka yi ɗan tafiya shi shi ne yake ina ji mun gane ko na misulul ne? misul ne yuraida yace dukan ji shi misalin yuraida an gane ko akwai abin da ake cewa alharasatu alme alharasatu shi ne duk wani abu kudu da kaman tarbi kun san tarbi ko bulayen nan na kai kowane ɗaya ne ake ce masa eh? kowace ƙwara ɗaya ana ce mishi alharzatu ko alhurzatu an gane ko alhirzatu alhurzatu ko alharzatu ko alhurzatu da zamma ko da fataha ko da kasara yadda aka sai ya halatta akwai sunaye masu kaman wani الحبر حبر هو حبر هو حبر تاتي نعم. صفوة صفوة هو صفوة هو صفوة نعم. صفوة التفاسي صفوة التفاسي صفوة التفاسي نعم. ديا لك يا ابن عباس يا حبر الأمة يا حبر الأمة يا حبر الأمة to shine wannan zatu ko zatu ko alkharasatu to yanzu aka ne ka ce ya yake ce me ne dan kunulun na ne na misalin ta yanzu kunulun ta fi yana dan bunka a ciki alaka ne dan waiwayin shi gurin zai wuce ko ma da da yake dukkan ɗan yana tafa na ana ɗan mun waiwayi yana yana tsarara an gane ma'ana yana ɗan gane ba mu je karatu mu je karatu fa idza wajada zalika ahadukum in dayan ku ya ta falyatu falyatu sir zakarahu yasa ce muku ana wanke gaban ne duka dan kaga ya ce wanke me gaba ɗayan ne wale ani almasiya yake yana jin mutum yana jin yake حدثني عن مالك عن زيد بن اسلم عن جند مولى عبد الله بن عياش أنه قال سألت عبد الله بن عمر عن المزي yace na tambaya ga dan madangane da mazi fakala yace idza wajadta idza wajadta in ka in ka samu mazi ba ka sai harja ka wanda ka wanda gabanka wa tawadda wudu asali salat sai ka saki Allah kai alwayar na sallah na babu rukhsati fi tarki wudu min al-masjid babun da yazo ya zangwani dangane da barin alola in an yi wasi. Na'am. Haddasani Yahya al-Malik kan an Yahya bin Sadid an Sadid bin Musayyib annahu sami'ahu wa rajulun yas'alu. Yace ya ji shi wani mutum na tambayar shi. Fakala inni da ajibu balala wa ana usalli. Wani mutum ya ce wala nukan ji lema-lema. Hmm. Shi ne albalal. Na'am. Nukan ji lema-lema. Hmm. Ina cikin sallah. wa ana ina sallah ba an afa an zan yanke sallan ba da la ku sa'idu sai sa'idu yace mai tambayar sa law sa'ala ala faq law sa'ala ala faqidi man saraf hatta aqdi salati ne dai inda a ce maziyin zai rika zai rika gudana a cikin yasa zan je tashi na yadda ka san gashi ya fito kawai ya yi layi ya rufe gwiwa yana dangarowa a sinyata da ce ne zan yanke sallata ba sai na gaba سألت سليمان سألت سليمان بن يسار عن البلد عن البلد أجده ya ce na tambayi leman bin yasa gani da lema-leman da nuka yi bakada da ya ce in ba ma ta haka saudika ilma ilma na ka yayyafa ma abin da ke kasan tufan ruwa an gane ma'ana ka wanke abin da ke kasan tufan ka ruwa da ke kasan tufa kiraya ne akan al'aurarsa ka wanke al'aurar ga da ne ruwa an gane ko wanda ko an sannan ya ce walwa anhu sai ka kyale shi ne walwa anhu ka wanke abin da ke kasan me tufafinka da ruwa daga nan walwa anhu ka fita batun shi wato wannan babin yana magana ne dangane da musalsal mazi a wato al-musalsal mazi mai tasalsulun mazi an gane ko eh. dan mutumin da ya kamu da tasalsulin mazi ko da lokaci mazi na fitan masa an gane ko da lokaci mazi na me mazi na fitan masa ya zama yana yoyon mazi to shi wannan mutum ba sai ya sake a wajen mazi ya yi ne ya kamar shi aliyu na fi tsalibi an gane ko ruwaye da yawa ta an gane ko ba'ana mutum mai yawan yin wazi wannan abu kaɗan zai sa ya wazi shi wannan zai a ɗan a yafe shi yadda ka san bai tattar su tsari ka ga ɗan kullum yana kulidin na fitsari an gashi za a ce in ya sake Allah hmm? shi yasa ya ce a nan an da fita wajen shi ko ka da ka ya ci gaba fita ko kai yadda shari fi kyale an gane ko amma a nan ana san gane da wane ne amma wanda ba su ba lalurar sa bane a ɗabi'ance to wannan duk masu zai fi tafiya sake shi ne hukunci shi haka shi ma da babin sake a dora daga duk wani wanda ya shafi gabansa حدثني حدثني يحيى هذا an ce yana ɗaukar ma'anan gaban namiji da namiji. in ko aka ce a zakar wannan kam nawa yake na namiji kawai ne ɗauka kun gane hausa ya حدثني يحيى المالكي عن عبد الله بن ابي بكر عن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع قوة بن الزبير يقول يا جوا عن زبير الجوا دخلت على مروان بن الحكم na shigo wajen marwani dan hakan sarkin makka sai muka tattauna muka yi muzakara muka tattauna muka yi discussion kun gane da abinda me yakan sa ya alula me yakan karya alula ayyan wajab da a sake ta فقال مروان sai مروان ya ce wa in masu zakari wudu yanzu mutumin da ya shafa azzakarin shi ma'ana mutumin da ya shafa gaban sa zai sake alula فقال قوة شيخ الوتو الأنزو بيشي ما علمت هذا ميوان سعاك با فقال مروان فقال مروان بن الحكم مروان عاكم يشي أخبرتني بصرتي bintu safwan wasu yau ta bani labari ita kuma sahabiya ce ta ji ma'aikin Allah na cewa idza masa ahadukum zakara falyatawadda wato in ɗayan ku ya shafi a zakarin sai ta ji Allah dan an shafi gabar sai ta ji Allah hadisin bushra na'am wa haddathani al-maliki Allah kun gane ba ko ko gane ba wa gani. عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مصعب بن سعيد بن أبي وقاص أنه قال كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص نكر لك ما سعد بن أبي وقاص مصحف فاحتككت مجانيكم kaga yadda malamai ke littafin malamin shi ma me yake rikewa yana rikewa malaminsa littafi in za a je majalis in gane ko mhm. fahtakaktu shikenan rannan fahtakaktu mm. sai ne mazi sai mazi ya fito ma fahtakaktu akwai fahtakaktu sai na shafi al'ihtika shi ne mutum ya tusa ya shafi gabansa. Na'am, fa qala sa'adun la'allaka mattatta zakaraka sai ta yi ka shafi me al'auranka ƙala fa kultu na aha na ce barai fa ƙala kum fatawadda ya ce je ka sake alula fa kumtu fatawadda sai na miƙe ne alula sai na dawo wato abin da ya faru ya ce ni ni ni wato malami na sa'ad ibn abi waqqas ya ce ba ya fi na sa duniya abi wakas ni nike nike masa musulmi rannan sai ne susa an gane ya dan ya sa hannun shi yana susa kun gane ba ta gabtu sai ya sa hannunsa yana susa al ka shine ne susa ne susa an gane ko ah. ya ce ba ta kaftu sai ya tusa ya sosa ne ya sosa gaban shi to da ya ga baban shi lura yana susa ya ce to ta yi wajen susan nan ka shafi me ya shafi gaban shi sai ce eh ya shafa sai ce to ji ka zaki in gane ko وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول Abdullahi dan Umar ya kasance yana cewa za masa ahadukum zakarau in ɗayan ku ya shafi gabansa faqad wajaba alayhi alwudu dole ne ya saki addu'a wa haddathani an malik an hisham bin urwa an abi annahu kana yaqul man masa waje ba wajaba alayhi alwudu don mutumin da ya shafi a tsakaninsa dole ne ya sake addu'a wa haddathani ne malik an ibn shihab an salim bin Abdullahi annahu qala ra'aytu abi Abdullahi bin Umar yaghtasilu yace na ga babana Abdullahi dan Umar yana yaktasilu yana wanka umma yatawadda sannan ya alola fa qultu lahu sai na ce maka ya abad ya na. amma yujizi amma yajizi kal gusul min al wujud yanzu kai wanka bai isa da alola ba ai al'alkusulu a amu min loro An kai san kai wanka duk wani gaba na abu lan kai ka wanki bala bala ya ce haka walakin ni ahyanan amassu zakar sai dai ni wani lokaci bayan na yi wankan ne kuma sai ya gabata gabata sai eh, ya sa nake azula wato wannan yana nuna masa duk mutumin da ya azula ya wanka ba sai ya sa shi azula ya ka zo kai sallah yanzu misali in kana da janaba in kai wankan jaraba. ba sai kayan alula ba bal ma mun shawo shi a tsawon sun talibi na ganin ma bida a cinke kai wanka kuma ka zuwa ƙarar ko da kuma ko irin wanka za ka yi ko sifatul ijiza ko sai sifatul kawai kun gane ko in za ka yi wankan janaba sifatul za shi ne kawai ka ɗauka ga boki ka ɗibi ruwan ka dinga a yawa a cikin ka sa ka kawai ka sa kofi ko wani abu ka ta fara ruwan ka cikin ko ma da kana da kyawa a ɗakin ka sai ka buɗe kyawun kyawan nan sai ka tsaya hannu kawai me su ji ta sai ta ko ma kana da irin kogin nan na gida na inda ake mu, sai ka je su yi min sun kawai ka sai sai ka yi iyo ka fito kun gane ko shi ma duk sunan yi wanka sun kai wannan za ka je kai sallah ba sai ka sake ne kun wanda ya wankan janaba to kuma a ce dole sai ya zo ya sake a ba domin wajen wankan jarabar nan ai ka wanke fuska ka wanke hannu ka wanke kafa an gane da kyau sai kai talla kawai amma kuma sai in ka samu ne mu je وحدثني عن مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله انه قال كنت مع عبد الله بن عمر في سفر yace muna tare da Abdullahi dan Umar a halin tafiya fara aiki ba'da an sana'at tawadda sai na ga bayan rana ta duku yayi alola kuma salla sai salla kana sai ce wa kuntu lahu da ce maza inna hazihi lakalatun ma kuntu tusalliya wannan wata irin sallah ce da zukan saba ganin kana yi ba. kana inni ba'da an tawadda'tu bi su. Ya ce ni bayan nayi alola dan sallar asuba basastu farki to na shafi na shafi gabana kuma nasi yanzu na faɗa muku alfardu da rajin wani da shi ya ce namiji ne kuma yana cewa masu su ne kuma da fitu an aka wadda sai na manta in alola fata wadda a sai na yi alola Ya sa salati shi sai ni sake sai na sallah wato wannan yana yin salatu wudu ke. an gane ana so kullum ka zama cikin alola kuma akwai sunnatul wudu a sallah in kai sallah in kai alola kai sallah duk sanda kawai ka kai alula to kai sallah Allah kuma su yi lokacin da aka hana sallar nafila a ba ka bayan yanzu zuba mai azar ba shi kenan sai ka ji alulanka ta kare sai ka je kai alula to ana zo kai raka'a duk sa'ad da kai alula ko da rana ko da daddare in je ba a lokacin hali ba ne in kai alula ana so ka yarda ana da ka salatul wudu yake kiran sallar Allah kun ne, ko sai ce to shi yasa a ka gani a lokacin da ba saba gani wani na yi alwala ne sallah saboda na za ta warware ta hanyar shafan gaba wato ka'ida da ma'an musulmi hadisan nan waɗannan ruwaya sun zo ko wasu ruwaya kuma waɗanda suke nuna cewa ita al'aura ɗin ko kaji cikin dokokin jikinka in ka shafe ta ba sai ka sake alwala to sai malamai suka haɗa ruwayan guda biyu suka ce mutumin da ya yi iskin daji masu istimnaji su ne waɗanda kawai zai rike al'aura sai ta mamula ya ta mamula yana jin daɗi har mazi ya fitar masa har mazi ya fitar masa istimnaji wannan haramun ne kun gane ko Allah ta'ala ya yabi masu kiyaye bai arjin dukkan da illa ala azwajikum aw ma malakat aymanukum kun gane ko innahu fa innahum Kamani, غير a فمن فمن اقتدى وراء ذلك Kula a العادون dan ta ta'addari wanda yake Imam Ahmad Ahmad ya ce ba ku an zaba Imam Ahmad Ahmad gare da gugware masu yin istimnai ya ce aka ce sha'awa ne ta da ta da gugwaro da ya shiga ɗaki dinga mamala gaban sai dinga mamala gaban sai na rasa ido har mani ya fita masa Imam Ahmad Ahmad ya ce ba ne an gane da kyau zamanin fatawa ta imamu muhammad na hanbal da yawa malaman musulunci sun ce fatawa kuskure ce an gane ko na faɗa maku don kawai wata ranar kafin tube da ita ka ce karai. an gane da kyau sai to kai ka ga abu zuwa ka ce ka ce ke kai ba ma kuma wannan ibn da ya cikin mutumur fata ce na kashe gaba ina ganin dadewa wala Allah na taɓa faɗa maku a dushi ina zaune a dushi lokacin Wani akwai wani wanda ya zo gaban shi ta mutu murus saboda wannan abu ila ko wala Allah karatuka da muka rinka yi a cikin naka ba ku da so yana kasa ai mun tafiya yana na mutumin ta ce na kace abin da daka ake yayi wannan so duk mutumin da ya wannan istinai din ya tsaya yana mulmula gabansa to hadisai da suka zo dangane da sake alula irin waɗannan ruwayen malamai suka ce duk ruwayen da suka cikin waɗa da sauran da masu ruwayen suka ce za ka inci bakin su ne za ka saukar da su ne a kan mutumin da yake mamulawa don ya ji daɗi a lula zan mai ruwayen kuma da suka zo kan cewa duk wanda ya shafi al'aurarsa al'ulansa ba ta kare ba waɗannan ruwaye za ka saukar da su ne dangane da mutumin da ya shafi al'aurar ta ta ɓangin da shi ba da gangan ba ila kawai yana tafiya ne sai ya ji al'aurar nasa ta murɗe ta shige wani lungu na wasu yana bukatar ya daidaita ai a haka yakan faru don haka ne kawai idan ya ɗauko daga wannan ɓangare ya mayar to wannan ba ko wani dalili ne da ya sanya ya shafi al'aurar ta ba don jin daɗi ba wannan alalansa bai karye ba tsoka dai cikin tsokokin jikinsa an gani wannan na mawaɗa da sauransu su kuma ana saukar da su ne ga ina wannan shi ne ka'idoji na malaman usul dole ɗalibi sai ya san su ba haka ba za ka ɗauke ta jirge muke babu wuturi kun gane da kenan da aka tsiri a wannan babu Na. yanzu duk wani mutumin da ya tsamma gaban shi haka sai a ce je zaki Allah sai wanda ya me eh sai wanda ya yi me sai wanda ba jin daɗi shi ke kun gane ko wanda bai ci fadan jin daɗi ba a dole zakare mu wani babu babu min rajuli da zai magana dangane da yin alwala game da mutum ya sufanci matansa حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر كان يقول ya kasance yana cewa mutum ya sumbanci iyalinsa da kuma rungumanta shine jaksu ha biyadi an gane ko shafa ta da hannunsa an gane ko hmm. ya shafi mai ya shafi masu shafa da hannunsa wannan yana cikin abin da ake kira mulamasa mulamasa rungumin meni yake kaman kabbala mara'atu duk mutumin da ya sumbanci matarsa a wujudda hadiyati ko ya shafa ya shafa ta da hannunsa alaihi ya shafi a dora na'am muje wa haddathani al malik hmm. annahu balagahu anna abdullah ibn mas'ud kana yaqul min qublati ar-rajuli min qublati ar-rajuli mara'atuhu al-wudu wato ana sake alola daga sumbantan matarsa gane ko mutumin da ya sumbanci matarsa zai be sake alola kamar da ya ma matarsa ke ya sake mai zai gaba babu gaba babu وحدثني المالك عن ابن شهاب انه كان يقول من قبلة الرجل مرأته الوجود قال نافع قال مالك وذلك أحب ما سمعت إليه ba ma falu ko yace na da abubuwa da yawa na ba ji karatu daga kan wannan ba da yawa amma ni ne wannan da mutu Allahu akbar a gane ni dai me ni wannan da mutu wannan ka yana tuna maka ko su karatu duka kuma ya ji su ya ji an ce in ka in ka ko karin ba sai ka sace Allah ba ya san da karatun nan hmm. amma ya ce ni na fi son wannan kun gane ko domin wannan zai sa komar da zuwa ga asalin da ya sa dalilin da ya sa ba maluku ya rubuta ne wata kaga sarki ne na banu abbas hmm. an gane ko hmm. abu jafar al-mansur ya ce ka rubuta mana littafin da zai gace da kowa kun gane ko ka ɗauko tsaka tsakin fatoli fahimta da kyau ka tsauraran hukunce-hukunce waɗanda aka samu su daga abdullahi ɗan musulunci rangwami masu faɗi irin na abdullahi ɗan abbas mun gane rangwami zai ce ka rungo matarka kai mata ke tsufa za ka sake allawa an ma rangwami an gane abdullahi ɗan masu ya ce ta ga alola kai ya suke bayi ko ya ce dukkan nisantan mana wannan ka zo mana mai sauka ka shiga mana da ka an gane ka nisanci shubuzi na abdullahi dan masud ka nisanci tashdidi na abdullahi dan umar ka nisanci rangwamen abdullahi dan abbas sai da ya dora shi kan waɗansu ka'idojin shi da kan shi ma maluku ya ce kada allama ne ba. kaya abu ja'far ya karanta da yadda ake wallafa a ce idan za a rubuta littafi ga irin yadda aka shiga kadaran kada an gane sa wato shi maliku ma maliku sai zama yana da wata ka'ida da ake kira ta sabbin shari'a duk lokacin da ga ga ala amma sai in aka yi a haka an buɗe wata kafa ga wasu maballaka musamman jahilai an gane to sai ya rufe wannan kafa ina ganin aka ce mu mutum yana da allah in yin matan jike ko ya mutu sumbance ta ba sai ya sa Allah ba to wani zai je har ya amma ya mutu dan har ma ya wani abu kuma ya zanto bai sake Allah ba yasa ya ce to duk wanda ya sumbance ba sai ya ji daɗi ko bai ji daɗi ya sake Allah amma karatun da ya fi dan mutum ya sumbanci matarsa ko kuma ya rungumi matarsa matuƙar dai mazi bai fitan masa ba zai sake Allah ba mu je babu la'amari na'am babin da zai koya maka yadda ake ainihin wankan janaba zai karantar da ka yadda ake kullum na ce maka aka ce al'amarin sun kaza kai biyar su kaza ne zai koya maka wankan janaba na haddasani yahya an yahya ya bani labari kuma ya jo daga malamin sa malik an hisham bin urwa daga hisham Da urwa ana hadi hmm. ana aisha ummul bin urwa shi urwatu dan wa dan zubai kenan daga zubai rubun da awwa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kana idza tasala min al-janabah ma'aikin Allah ya kasance in har zai yi wankan jaba yake yi fada a diggasi ya dai yakan fara da wanke hannayensa guda biyu kuma ta wadda a kama ya ta wadda a nan kenan an gane to daga nan sai ba yake Allah ya alula irin yadda yake da ta sallah kuma yudkhilu asabi'ahu fil ma'i sannan sai ya shigar da hannayensa cikin goji wa yukhallilu biha usul sha'ri gaba ɗaya sai tsatsefa gashin kansa asalin gashin kansa sai ruwa usul jami na asal al'aslu shi ne asalin fatan gashin kansa sai ruwa ya taɓa nuna ثم يصب على ثلاث غرفات بيديه sannan ya wanke kai su uku shine ya thumma yusabbu ya farara ruwa akan kanka su har da kamfatar ruwa su uku ma'ana sai ya wanke kansa su uku na'am thumma yufidu ma'a ala jinsi kulli sannan sai zo da ruwa a fatar jikinsa gaba daya na'am na'am وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء رأيكم الله ينعيم وانكا دقول بوجد نعم هو الفرق من الجنابة wato ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam yana yin wanka da na da wani bokiti na janaba wani irin bokiti ne sunan bokitin alfaraku na'am ɗaya sunan bokitin albaraku suna da mazubai kala-kala kamar yanzu kaga muna da ma'auni kala-kala muna da darka abin zuwa ruwa ne ko muna da bokiti muna da kwanan kaya akwai baho kaga duk waɗannan wanda yau mazubai ne to su ma a lokacin suna da mazubai kala-kala duk yanzu akwai wanda ake kira shi ne ka ce baho an gane kana yastasilu min ina'in ma'aikin Allah yana yin wanka daga wani bokiti wani bokiti me suna ke huwar babu an gane ko gana janaba yana wankan janaba idan ba ba ne ba ta sai da buta kaɗai za ka yi wankan janaba ba ka yi da wuce ko babu kun gane ko وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر kana izakta sana min aljanaba fada fa afraga ala yadihi al-yumna shi in dai fara wankan janaba haka fara wanke hannunsa ta dama Allah da umma gasala ya wanke ta umma gasala farjo to daga nan sai ya wanke bakin cibiyarsa zuwa gwiwarsa shi ne ake jan farjo na'am umma mazuma ba sai ya kuskura ruwa fuskarsa sannan kuma wajen fuskar sama ya kan wanke fuskar idaniyansa guda biyar da wanke na ba a ne na ma'ana yana wanke fuskar yana wanke wanke hannunsa na dama sannan na hagu kan wanke kansa sannan sai cuɗa da kyau al-iktisal shi ne ne cuɗa abu da kyau kun gane shi ne sun magtasala sannan duk wani wani gaba wanda ya san akwai da ya kan bi shi wanke shi da kyau amma ba ba daga nan sai fara da ruwa kuma gaba da wa haddathani Allah kun gane gaba gaba hadisin ba ko bai gane ba eh al-kusul wal iktisal al-kusul wanka kawai al-iktisal cuɗa cikin abu da bin inda ake fatan akwai wanda tun da ya makale a wa wani ina ne kita na'am muje wa haddathani an maliki na'am annahu balagahu anna aisha su'ilat an ghusl al mar'ati min al janabah na'am aisha amma tambaya dangane da wankan mace wankan janaba fa qalat sai ta ce eh, la ta la tahsin ladatin a ra'atiha salata hamalati nama ladatin ta tabbata ala ra'atiha ala ra'atiha mace ta tabbata ala ra'atiha dan kanta ai li ra'atiha nan ala na nufin me li mace kamfato dan ma'ana dan ta zuba ba kai kawai ne ta yi kamfata ma'ana dan wanke kai kadai sai mace ta yi me kamfata shine litahdan ala ra'siha dan ta wanke kanta to ta yi kamfata talata hafanatin kamfata min alma har kamfata uku na ruwa dan kadai ta wanke kai ne masarar nan kenan ko ta wanke kanta so za ta dibo ruwa na musamman don wanke kai kenan har so uku kenan za ta wanke kai so ta kamfato ruwa ta fara a kai ta wanke ta ƙara kamfato ruwa ta fara a kai ta wanke ta ƙara kamfato a haka waltadghat ra'saha bi daiha sannan ka cuccuɗe ta in aka ce daskar ta cuccuɗe ta ɗiɗɗiga gashin kanta ta cuccuɗe shi kun gane ko mace ana buƙatar ta nannaga wajen wanke gashin kanta dan ruwa ya samu ya shiga sosai kun gane ko kitso ta yi za a ce ta warware kitso don wankan jaraba ba amma za ta tsaya har sai ruwa ya wannan babin ya karantar da mu yadda ake wankan ya raba ya ake wankan jaraba a dunkule in ka shiga ban ɗaki a kuɗe da ba in ka ce bismillahi farko kun gane ko sai ka zubo ruwa sai ka wanke waɗannan ɗayan naka kun gane da kyau so so uku kana kana tuɗa su haka ɗaya biyu a uku abu na biyu sai ka wanke bakin cibiyarsa zuwa gwiwanka duk abin da ya daddaga na mani nan tsakanin ana so ka wanke shi abu na uku wannan hannun naka da ka wanke bakin cibiya zuwa gwiwanka sai ka sa shi a ƙasa in kana da bayi asalin bayi na na sosai an gane asalin bayi na sosai ba ɗaki ɗaki bayi bayi ba asalin bayi na sosai da an gaba a nan bayi kunga nan bayi azali a wurin kazanta ya aka sai zara aka tsaftace shi aka gyara ya zama katifa a bacci a kai ya ta ga fara ɗaukar wani fuska ya sa bikin zamani daga suna cikin katarka wajen fitar da hukunci shi wa masu abin da na fito na yanzu irin waɗannan bayi wanda a bayi akwai ofis a wuri ɗaya akwai bayi wani ya fi girman masallacin nan akwai kwamfuta da ɗan da sauransu a bayi daga can akwai tv akwai abubuwa da yawa wallahi duk akwai a bayi tv za a zauna haka za a kai kan za a kai ko ina duk a cikin bayi akwai wurin haɗa shayi duk a cikin bayi Duka ka irin wannan bayi shi ne za ka zo ka malamai suna ta rubuce-rubuce yanzu wajen fitar ba shi da wai wannan ba zama wata tare shekaru ko ba shi wannan ba ba wata tare shekaru ne ba kun gane da kyau kun bari ne na sosai sai mutum ya sa hannun shi a kasa shi ya gaba na nawa na uku in ko bayan na kalli tayi ne sai ka ce da ɗan sabulin ka ko kuma wani kilin ko wani abu sai ka wanke hannunka daga abin da ka wanke bakin cikin ɗin nan zuwa da zuwa zuwa su daga nan sai kai cikakkiyar alwala da suke ta sallah amma ba za ku wanke kafa ba in ka gama sai ka wanke kanka su uku sai ka wanke tsarin jikinka na dama su uku ka wanke tsarin jikinka na hagu su uku sai kuma ka gaba na gaba sai ka kwana alawa jikinka gaba ki daya ruwa wannan kwana na kuma cikin ruwa gaba daya ba ko wani muhimmanci to da ko ina kwana bara masa ruwa kana mai kana cikin dewa in ka gama sai ka dan jirga in ji wannan a ƙanin a nan kai to shi ka ɗan jirga ka yi gaban za ka fita daga bayan kun gane ko kafin da kayan Allah ba ka wanke mai ababa sai ka ɗauko sai ka ta zubo ruwa kana sa wannan karamin yatsar tana su da ya suka ba wanda ya wata maka wasu ka ba to Allah kun gane in ka haka kayi cikakkiyar wankan janaba da dukkan farillai da dukkan sunnoni da dukkan musahabai ita ake ce mata sifatul kamal idan ya cewa ne sifatul kamal to akwai kuma sifatul ijza Wadda kawai da zaran na shiga ban daki ta na bana uku da sun fara ruwa ba su da ba su da ba wanka yi. inda kawai wani mutum za ka je ka jingina a wajen katanga kawai shike na ruwan na ta jika ga yana ta jika ka na rayu kana jingina ka gama kawai ka taba a wanka ba wanka yayi me ko ba ka tuka ko ina ba Allah kun gane ba ka rage wankan janaba ne alaikum salam sifatul ijza kawai ka fara ruwa a jikinka ka samu dama ka goge hannu ka gogoga da hannunka ba ka samu dama ba inda ruwa ya jika ka ko'ina. ina yayin in ma da kana da wata korama ko wata ko in ka san koji in kawai ka mutum ya tube a zuciyarka ka sa ma kanka kai wankan ba za ka yi ka ja da ba ka ja da ka rugo a guji kunju nan ka fita wani kana da irin wannan kwatan liyatan na wanda samu bakin zuwa ya mutu a ya fada a cikin sanadiyar mutuwar shi irin ɗan kwatan liyatan da an sai na ci ne a iya taka sakun ya zame a tsohon gwamnan kano samu bakin zuwa a yi akan shi ya faɗi shi ne sanadiyar rasuwarsa so irin wannan ɗaukatan ne yadda za ka cika shi ruwa duk da shiga cikin shi kawai ka ɗan wawaka ko ma ka kwanta ya ka miƙe ka sa ta son kan yayi ko ba ka su cuta ba wani kayan ne in ka cuta ya shi ban abin da ya fi ma shi ne sai wannan sifar ta mai can daban can daban domin in kai wannan duk kayi sunnoni ladan ka zai fi yawa mun gane da kyau amma duk kaba za ka yi wannan ba kawai zai kwararwa ka gaba abinka abinda ake so dai na ɗaya kai niyya na biyu ki tsada jikin ka ko ina ruwa ya taba an gane ko eh shi kullum wato al'ibadatu za ku sababin na wani an nahlu ala al'aqla ka'ida Musuliya ta ce al'ibadatu za ku bin ibada da take da wani sababi la ya wani an nahyu bil aqla mafi yawanci na yi bai shafanta kaga an hana ka ambatan Allah a ne ba ma kuma za ka ce in za ka yi wankan jaraba ka fara da me kai ba ka je ne kawai ba wani dalili ka daga ambatan Allah ba akwai sababin da zai sa haka ya mai kaman kawai shi kenan ka shiga bayi sai ka ga maciji ya nuhu ka kaji cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un eh nan ibadar da kuma na zikirin Allah a bayi tana da sauri amma ka je kawai kai ka rasa inda za ka je kafin Allah ya kaje bayi ka hudu da subhanallah subhanallah kai sai a ce an hana ambatan Allah a me saboda kai kana faɗa ba an dalili amma dalilin ka na faɗa za ka fara wankan janaba dalilin ka na faɗa ka ji za ka zame ka ba dalilin ka na faɗa ka ga wani abun tsoro ne to ta zama ibadatun saba sababin akwai dalilin da ya sa sai da ka la na ro hannu la na ro hannu wancan anan da aka yi ba zai shafe ta da Allah ka gano nan da kyau yau in kana karanta fitul mu'asirun fitul mu'asirin a yanzu za ku suna cewa irin waɗannan bayin ma a haɗa karan bata Allah wasu wani ma ce ko Qur'ani za ku shiga su karanta dan yana cikin suna ganin ma wannan ba ma bayin bane saboda hanyar wucewan bayin ne bayin yana nan daga nan zuwa wajen jajaye domin wani lokaci za a yi za a je a tara a haka sauƙawa idan a can sai nan na ta kawai mutu su ne inda za a haka ɗakin naka za a gana jasa eh ah. aka zo suke ganin ba wani abu wannan ba zai dauki ma nan bayi gane ba abin da suka ce kenan in ka in duk mai irin wannan bayin wanda yake da akwai sauƙawa a wani a bayan akwai kazantar in aka yi ne flushing daidai yake da kawai a yi najasa a kan ta ɗin a sa ruwa a wanke wurin hmm. maka sa ruwa aka wanke wurin akwai shi to ga najasa ne an yi aure amma kuma an yi closure ya fiski abin ya kai shi wani to can inda najasan ya taru nan zai bayi nan ko ba me da aka in za ka shige suka ce nan gudun ba za ba ka ce wai wai ka ce bari ka shiga bayi ka ce Allah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi ka ce ba za ka ce ba ba ba kun gane amma ma'azi nuna ne kun ci gaba da cewa da zikirin Allah eh. akwai ko da wato ko ka shakarwa ko baka shakarwa ba za ka iya kai sallah tunda dama mun ji an ce shakarwan da kuskure bakin inda ba a yi shi ba aka yi sallan ta ko ba ta ba amma akwai masu faɗa cewa kaɗan shakarwa kuskure baki inda ake tsamba nan in ka zo yin wankan gaba ɗaya ainihin wurin ba zai samu ba yanzu mutumin da ya tara kan shi kawai a shawa ko ya shiga yin swimming a a kogi to kaga yanzu wannan akwai ma shaƙar zai shaƙar ruwa zai kuskura ba ke sai ko zai fara ya shaƙar ruwa ya kuskura baki sai ya fara an ba ma ko baka ja ruwa ka kuskura baki ba wani yi mafi girman abin da ake zuwa a ba, wani shi kawai ke kuskura ta hannu ne ne ku bai da abun fatuwa ba ba ga wani ba na na A'a. zai wanke bakin bangaren sun zai wanke tsakin jikin shi na dama zai wanke tun daga kafaɗar shi har zuwa kafar shi ta dama zai wanke da sunan wankan janaba ba da sunan alzaba sannan sun zai wanke tsakin jikin shi na dama zai wanke shi har ba an gane ko da sunan me wankan janaba amma ɗazu ya wanke nan ya wanke fuska ya yi shafan kai ya wanke hannaye duka da sunan alolan tat wankan janaba me bai yi ba wanke kafa a alolan da ya yi na wankan janaba a sufakal kamar ke to shi yasa sai a tsohon nan zai fita daga mai da ɗan jirga ɗan kamar zai fita hanyar bayan haka kowa bayan sai wanke kafa shi ƙarfan abin da bai yi wani abu da shi wannan wanke wanda ya nada duk ko ya wanke kaba ya wanke ne da sunan wankan jaraban ba alula ba mu je karatu mara babu wajibul husni in zalta kalkata wannan babin zai magana dangane da cewa dole ne a sake a yi wankan janaba in kaciya biyu suka haɗu kaciyar namiji da na wasu a nan wurin kake samun sakon cewa ashe mace ita ma ana mata mai kace an go karanta tufatul mawlud bi akamil mawlud ibn al ya ce mace ana mata kaciya yana dire ta ta yasa ba za ta zama jarababbiya tantan sosai ba kuma ba za ta zama jahila ita ba kharija ba ita ba dagila ba ita zama ba an gane ko dagila mai gudun maza kharija mai fitinan maza mutawassita daidai ne daidai an gane ko hmm. to me ke kawo haka kaciya haka ana wa mata kaciya inda har ana yi muje in tafiya suka haɗu na namiji da na mace za a yi alwan kamune حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب مسيب نعم na faɗa muku musayyab ake rubutawa musayyab ake musayyab karantawa yanzu mun kuma da kake muku kenan irin a rubutu ko zuba ka fahimce na fahimta ai wannan bayanin mun mana Eh, yanzu na wani karantawa sai in kauce musu ce musayyib ai da musayyib ba kan ba ne kaka ce musayyib an sa'i an sa'i ibn al-musayyib yawa anna umar anna umar ibn al-khattab eh. wa usman ibn affan eh. wa aisha zawj an-nabi sallallahu alaihi wa sallam kanu yaqulun wannan sun kasance suna cewa idza massa al-qitalu al-qital in kaciya ya ko kaciya faqad wajaba al-ghusl al-qasam shine kaciya na'am ko al'akidanu kai an gane ko shi ne kaciya in kaciya ya shafi kaciya wajibi ne a ana so a ce maka za a yi wankan ko da ba a yi zani ba ko da mani bai zo ba an gane ko je وحدثني عن مالك عن عبد النذر مولى عمر بن عبيد الله عن ابي سلمى بن عبد الرحمن بن عوف انه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب الغسل yace ya ta da aka ba a jawa tun ba ikin Allah bai ke wajen kowa mutum wanka fa qalat tace hal tadri ma ma kaduka na'am gane ko ko ka san me yake kama an gane ko ya kai abul wato wannan tambayar ka san menene yayi kama da kai gane ko ya kai Abu Salama masalul eh na masalul نعم مثل الفرج نعم يسمع الديكة yadda ka san matashin yaro an ce alfarruj alfarruju shine yaro yaro dan matashi haka na'am an gane shine al-farruj al-farruj shine ne yaro matashi yaro matashi gane matashi kuma ɗan shekara takwas ɗan shekara bakwai takwas tara gane ko mu je yasma'u ta tasburuhu yana jin addiku addikatu wato zakara yana tara shine tasruku zakara na tara yasruku ma'a sai shi ma ya rika yi kaga ɗan yara wata ta haka ɗan yaro mutane ne zai na tara shi ma na kwanwai yana yana kwaikwayar ne tara da yara ɗan mata ta haka sai suka ji wani abu na yin wani abu sai zara abu to shi ne na na

Baka kare wa jawal ne wa in lam a sami me ko da ba a sami inzali ba ba a a sami inzali ba wato ah, Abdurrahman ne عن أبي نذر مولى عمر بن أبو بيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أبو سلمة عن عبد الرحمن بن عوف shi ke cewa ya tambayi Aisha shi Abu Salama ce dan Abdurrahman bin Auf ya ce ya ake wanka me yake wajabta namiji ya wankan janaba ko mace ita ce wai ka san me ya kama da kai kuwa ka san menene ya kama da kai cewa ita kai kai kama da yaro yaro mai saurin kwaikwayo ya dana faɗan abu zai rika faɗa an gane ko ko kai ka ji ka kinki mu ma'ana matsalan kai tambayar ba ta ka bane ka ji ana yi ne a wani wuri kai me ka kawo mun to ka ji a wani wuri ne ana wannan tambayar kai ne ka dauko ka kawo mun kai dan kwaikwayo ba san ba wai tsaka ka wai Allah kun gane ne ba na da shi ke yawa tun da shi a lokacin nan ja yake ya ce kai kawai sai ka je ne ka ka ji ana faɗa a gani sai kai me sai ka jira kwabo ka Allah kun gane duk kaman wani yaro karami yana maka tambaya dangane da abin da shi bai isa wannan abu ba kun gane ko kana kin shi an ka shi yaro ne karami abu salama dan abdurrahman bin hawa bai falaka bai yi ma aisha tambaya a yanzu ka ta misalin ka baka wuce dan kankanin yaron da zai ji zakara yana tara da dokokin wannan ne wannan zakarar ba an gane su wannan kinki neman tambaya ai ba na kasa ba kamar duk da haka ita ba shi asar ce mashi ne in kaciya ya shiga cikin kaciya dole ne ya yi ba dan Allah kun gane ko ba gane ba je wa haddathani al-malik yahya bin sa'id an sa'id bin al-musayyib anna aba musa al-ash'ari ata aisha زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها لقد شق علي اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمر أبو موسى الأشعري يدوج عائشة ما لم تبقى matan ma'aikin Allah ya ce da ita ni fa al'amarin ya dole man kai da kada shakka alayya abu yayi man tsori sabanin da sabon ma'aikin Allah suka samu kan wani al'amari hmm? na'am inni la uzimu an bila bihi to wannan abin da suka yi sabani ni kuma ina ganin girman in zo in same ki in iya faɗa maki fakalat ma kuwa kun gane ka zo kewaye ne abin kunya yake ba gare ni da wannan magana wala abin gire da kunya abin ni ina ganin girman wannan abu Na'am. Sai ba damuwa ita tambayar ka menene ma kunta sa'ilan alhu ummaka fa kalli al abin da ka san zaka ce zaka tambayi uwarka tambaye ni inda Allah ya ce ni uwarka ce na'am fa kala sai ce arrajul yusibu ahla mutum ne ke ka ga wannan tambaya da kunya ka zo ka samu mace mutum da yake ya take wasan sun ma yuksiru yana cikin takanta sai ya sace ah. an gane sai ya ji kasala ya sace wala zulu bai kai da kawo mani ba sai ya sace fakalat aisha ta ce idza jawaza al-qitalu kaga wannan tambaya ga Abu Musa Abu Musa babban mutum ne ba hmm. geme-geme da shi ya zo zaunar da aisha sai gaskiya ne wannan abu yana mata shi ta da shi ne ya kawai ya yi tambayi mun gane ko? Eh, wato kullum da akwai abin da ake hajar gane akwai alhaya'u akwai alhajar alhaya wannan imani kun gane ko alhajar wannan mutunci alhaya shi ne kaza mutum mai kunya baka zama mai kunya zuwa alhajar shi ne ka kunya wurin karatu ga bayani ba Allah ya sanar da kai ilimi da bayanin ilimi duka kana ma Allah mutunci ne yasa ya baka tunda kai ba za ka ba ka kana koyar ilimi idan kana ba a san hajaru amma ana san ne haya ka fito kai tambaya abin da ya shafi addini dan ka sani wannan ni'man nisa'u nisa'ul ansar lam yamna'unna al-haya'u an yatafaqahna fi din wannan abu ne mai kyau a ba to akan titi da da WhatsApp da Facebook da iskanci a group group wannan rashin kunya ne karancin imani ne wannan mu je na an ja ba ta tukunya ba sai a ja wata alkhitan alkhitan na'am in ta ke ta ta ta huda to wa wan ga da ba fa kana abu musa ya ce na af'alu an hadha ahadan ba'daki abada to la ni wannan da ma a daruratu bi qadaru bi qadariha na'am a daruratu bi qadaru bi qadariha da man lura ta sa tunawar ba wanda zai iya mu karar da wannan matsalar da ke abu na kunya shi da ma abin da ya ina yi yana yana faruwa da abu musa sai ya rasa yadda zai yi wanka ya ce wanka ko kai wanka ya rasa yadda zai an gani in ya tuntu ko ce wanka ya tuntu ko ce kai wanka abin ya yi shi yana son magana ta shari'a fara daya an gani ya isa ta fage mashi karatun yake to tun da na waran ba wanda zan yi mu ƙara tattauna wannan jiki da mun tattauna bayan waran ka ga waran kunya maje hmm. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان أن محمد بن لبيب الأنصاري سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله mutumin da ya tafi iyalinsa. Na'am. Kuma Yana cikin kaka shikenan sai kasala wala yun kun gane kasala ko eh. na fassara muku shi da ba sai na wani ta ba wala yun sai zan bai kawo mani mani ba fakala sayyidu sai zan ya ce ya zika shi sai wanka fakala la kuma amudu mahmud ya ce inna ubayy ibn ka'ab lalle ubayy dan ka'ab kana la yara al-ghusla yana ganin ba sai an wanka ba fakala la kuma sayyidu ibn sabit sai dan sabit ya ce inna ubayy ibn ka'ab ubayy dan ka'ab da za a an zalika kabla an ya mutu ya rika yin jayayya don gani na ka kafin ya mutu in ji kana cewa mutum da ya taki iyalin da bai kawo mani ba sai ya yi wanka sai ya kama jayayya da kai kai ya buge ba sai ya yi wanka mu je وحدثني عن مالك na نافع أن Umar, الله eh. eh. ya عمر كان يقول إذا جاوز القتال القتال فقد cewa in ka ci a cikin ka a yi an wanka ko ba kawo ne. wato matsalar ne da tana da wani hukunci daga ba annabi zo ya canza mata hukunci da ka'idar da ma'aikin Allah ya fara tambada a kai in mutumin da ya tafi iyalinsa in bai kawo mani ba ko awa nawa yana kusanta iyalinsa matukar zai a ƙarshe bai kawo mani ba ba zai wanka ba an gane ko ba zai wanka ba yana fatan kun gane ko alwalansa ma ta karyewa ba lere balle a ce wayo da wani wanka in yana da alola ya fara in dai bai kawo wani shi ba to alolan shi ma tana nan balle a ce sai ya saba suke mai sai ya sake annabi ya daka tafi ruwa ba a farkon al'amari sai in ka kawo ruwan ne akwai lokacin da ya je gidan wani hadisin da ke bin maja ya je gidan wani sahabunsa, lokacin yunwa ta isa su ga abubakar da umar da sauransu ko da suka je gidan sahabun? Sahabun na cikin gida kun gane hausa da ya je gidan wannan sahabi sai ya sallama ashe sahabin yana tare da iyalinsa suna suna kun gane ko to sai ya ci muryar manzon Allah sun sallama yana sallama da ya ci murya yadda sahabai suke kan ma'aikin Allah suke musu biya ya isa ladina amalu tajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum lima yuhyikum annabi ya kira ku dole ne ku amsa ya ji muryar ma'aikin Allah yana istizali ya yi maza ya tsallake matar tata wallahi ya tsaya ya zage wandon shi ya ɗaura mazagen wandon shi a kafa ya tsaya ya wannan yana ganin ta lokaci ne aka yi riko wandon shi a hannu aka ruwa ya ce ya rike wandon shi haka ya fito a guje annabi ya gaji mujiza wa ga idanun nan jajajar ma'aikin Allah ya kalle shi haka ba da a ajannar rajula sarki ya zama daga Allah mun mutumin gaggawa mun taso mutumin maza Allah ke fara masa a A ajannar rajula mun taso mutumin na ba sai ya takaita tsayuwa nan da na aka maza aka rufe ba wani tattauna da baɗi ba a tunaye ce ma'aikin Allah ce koma gida amma ka sani da yake namal ma'afu min al ba za ka yi amfani da ruwa kai wankan janaba ba sai in ka da ruwan mani domin ba ka atul hali wannan mutumin bai kai ga kawo mani ba ma'aikin Allah ya ji murya ma'aikin Allah ya ya fito to sai annabi ya gabar ya ba shi wannan fa'idar in ya koma in ya zanto in zai yana bukatar in ya koma in ba zai kara koma ga iyalinsa ne ba ba bukatar ya yi to haka aka zauna tsawon shekaru annabi ya halatta wa duk wanda ya kusanci iyalin shi bai kai ka kawo mani ba ya bai kai ya mai wanka to sai da karke sai ma yakin Allah sai dawo ce kai daga yau duk mutumin da idza jalasa baina tahra al arba thumma jahada haka da wajen daga nan sai waɗannan ruwa kuma sai suka shiga zuwa da Allah kun gane da kyau sai aka shara wancan sai zan zo ya sa a cikin inna mal ma'ruf min jama'a sunan shi al-mawsuqu sunan shi me hadisan nan da makaranta cewa wato kaga shi kenan ubay bin ka'ab kenan ke jayya ko eh, eh? kafin ya mutu yana cewa in dai ba in za ba ba wanka to shi ya tsaya kan tsohuwar fatawa an gane bai san cewa akwai dalilai da ma'aikin Allah ya zo ya yi filistin wani da wani ba amma abin da yake shari'a a yau shi ne lallai duk wanda ya kusanci iyalin shi ko da a ce bai kai ga wannan abu sai yayi mai Allah ku musta mu je ko a duka da kai kalli littafi mu je babu zo junubi babu babu da zai magana dangane da alolan mai janaba za a rada an ya nama in yana so ya yi bacci an ya tsa'ama ko ya ci abinci abla an yi zata sila kafin ya wanka in kana da janaba sai kana buƙatar kwanta ko kana buƙatar ka ci abinci to kafin ka kwanta ko kai ko ka ci abinci alƙalla ana so kai alula na'am muje حدثنا يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر انه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصيبه جنابة عمر بن الخطاب يشي جنابة كان دانيشي من الليل تدري فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم تودع an gane ko na'am akwai wani mutum da ya zo na ruwa ce da kuma ingantacciya ce kawai zo gaban annabi zama ce ya rasulullah ya ce ya ce in ya kusanci iyalin shi sai bai sai ga zali ba zai wanka ya annabi kawai aisha tana wannan tana zaune sai annabi ya nuna aisha ya ce inni af'alu ana an af'alu kaza ana wa hazi wala wala wala wala aktasi ina yin haka ni da watan nan ba ba yin kaga wannan duk tsohon me tsohon fatawa eh na'am fatawa muje na'am tawadda izham wazkir zakarata wato abdullahi dan umar annahu kala zakara umar bin al-khattab wato umar dan khattab ya fada wa ma'aikin Allah annahu yusubu janabatun janaba ka sami da daddare fa qala runda ma sai ma'aikin Allah ce tawadda ya Allah wa fil zakara ka wanke a ka kuma na kenan ba dole bane ba a ce in janaba ta same ta sai kai wanka janaba kai amma dai alal aƙalli kafin kai wacce ana so kai alula kuma ka wanke alal aƙalli farfajiyar al'aura gani to aka ma kawai kuma ma kai wacce kai abin da ka kai wakan ya ci kawai ka eh mu dai wa haddathani an malik eh shami bin qurwa eh ana adija ana aisha ta zauki nabi sallallahu alaihi wasallam da annaha kanat taqul eh idza asaba ahadukum al-bara'ata in mace ya ta in namiji ya taki matarsa umma arada an yanama qabla an yastasila yana son ya zama yana son ya bacci kafin ya wanka Bala ya lam sai ya baccin sai ya yi alula irin alulan sallah na'am wa dasani an maliki an nafi na'am وحدثني عن مالك نعم عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أراد abdullahi dan umar ya kasance in ya za son ya bacci an ya fa'ama ko ya ci abinci ko junubu yana da ganaba da wani abu ya dai yakan wanke fuskar shi ne da hannayen ila mirfaqaini zuwa ainihin mirfaqaini kun gane ko zuwa hannun sa ne da biyu wa masaha bi ra'sihi sai ya shafi kansa sannan ya ci abin a nama ko ya bacci da Allah kun gano nan da kyau wato in suna son su ci abinci ko su yi barci Allah su kan yi alula kuma su ɗan yi alal akallan sarki mu je babu fi adatin junubi salata babin da zai magana dangane da bai dana ba ya sake sallah wa kusulihi idza salla wa da wa kusulihi babin kuma zai magana dangane da wa kusulahu eh? babu i'adatul junubi as-salata wato mai janaba ya sake sallah an gane ko wa kuslahu idza salla yawwa wa kuslihi eh? ke babu ke babu i'adatil junubi as-sala babu kusli babu kuslil junubi ka gane ba da irabi take magana ba eh, babu i'adatu junubi to ba i'adatu take ba eh, to za ku mu ba bi to wa wa babu kusli ke na'am to yes idza salla in yayi sallah walam yadhkur bai tuna ba mutum yana da janaba zai manta yana da shi sai sallah da janaba wa taslu sau da kuma wani yadda zai wanke tufafin shi tufafin zai magana wa gasli fi sau da kuma yadda zai mai da wanda zai وانت wanke tufafin eh waje حدثني يحيى عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أن عطاء بن يسار أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات هاي يتم الله سلام عليه كبر أخيرا بالتسلل ثم أشار إليه بيده ألمكم وزيد كبر سيما جماعة إشارة قلنا عند فذهب ليس إلى فرجع يدعو وعلى a kai alamar على Wa ya bayan Allah sai dai jare ta sau an ne ta sau an gane kawai sai suna ashewa yana da janaba bai wankan janaba sai je gida ya wankan janaba ya dawo a cikin da akwai alamar wankan janaba suna tsaye suna ji da shi ba mu kana ji da za ka ba ta tsawon da za ka je da a yana da wahala ko وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن زيد بن الثلت أنه قال خرجت مع عمر خرجت مع عمر بن الخطاب إلى السورة فنظر فنظر فإذا هو قد كلام sai kuma dan Khattab da ya nazari ya tunani sai ya tuna cewa yayi mafarki wa salla wa lam yaftaki kuma yayi sallah bai wanka ba ya tuna fa qala sai ya ce wallahi ma arani illa ihtadam wallahi a yanzu na tsinci kaina na yi ina ganin na yi mafarki wa ma shayin wa ma sha'ar an gane na yi mafarki ban sani wa sallaitu wa maktasal na yi sallah ban wanka ba qala fa bi tasal ya eh? qala mai ruwa ya ce fakka ta sai umar ya yi wanka wata sana ba ra'a ya wanke abin da ya gani na mariya a tuba shi wanda ba hama da biyar bai inda bai ba kuma ya fa masa wa asgada au akama yayi aka kira sallah ya kira sallah ko ya ikama umma salla bayan rana ta ɗaga. an gane ko kusa bakinan anasi wato kuma dan hasa kawai sai ya gama ni a tabbaci alhalin ya riga ya yi mai ya yi sallah shi ne sai ya karɓa niyin nan na daren nan yadda aka yi cikin daren nan da ya kwanna a wanka sun sa abin suka ke tafiya a kwanaki ko gane ko shi ne sai ya wanka din kuma ya zo ya wanke abin ya zo ya sallah وحدثني عن مالك عن اسماعيل بن ابي حكيم عن سليمان بن يسار ان عمر ان عمر بن الخطاب جدا الى ارض Umar ɗan Hassan ya tafi gonarsa mai a wani wuri duru, a al'abu ana shi mai? Gona. Kuma ya tafi gona manomi ne, gonar tana duru. Na, an waje da fi sauti shi shi dama. Sai ya ga maniyi a zubar shi fakala sai ya ce na tsaji an yarace ni da na shikila da yawan yin magana wallai su amuran libar maka amuran da don lokacin da aka samun jagorancin mutane dan daga lokacin ma'ana tun san da aka samu banki aka ce da yawan yin wabani wadda sana mara a fi sau da ya kawo wajen ba shi da lokacin ma iyali ku gane hausa ba shi da lokaci al'amarin mutane zai kwana da kwanaki bai ma samu lokacin tsararren iyali kun gane za ga magidanci yi wata ɗaya wata biyu iyalin zai ga wani an gane ko to ne mai na kusan da iyalin shi akai akai ya da mutum sai ce shi za a ce tun lokacin da aka ba jagorancin mutane mm. Allah daga lokacin ya fara wannan tafiya saboda ba shi ma da lokacin da yalin ce na gaba. Muje. Wanda ta sala. Sai wanka. Wanda sala ma ra'a fi sauƙi ne na ihtilal. Ya wanke abinda ya gani na atuban sa na na mani. Al-ihtilal kun ga mani kenan. Muje. Sun masalla ba a da an sala a fishen. Sai ya salla ba ra ta hudu. Na'am. Ba dasani an maliki. An yahya bin Fadilin. An Sulaiman bin Yansari. bin yasari anna umara anna umara ibn al-khattab fada hantsari ma mutane sallar asuba sun magada ila arziki bin juru sai tafi gonarka a garin juru ba da fi sauƙi sai ya ga maniyi a tubai da inna nan a asabna alwadaka lalatul uruku yace inna lallai mu lamma lokacin da a asabnal wadakka muka rika samun bargo shi ne bargon dabba da ko kusan bargo ko mm. lokacin da aka rika mashi ganda mala ana jan bargo lanatul uru sai jijiyoyi suka taushi an samu bargo ana ci jijiyoyi da suka mai taushi da aka nan da nan sai sai mai kaga wannan yana korar miji da cin abu mai kyau yana yana yana sa yawan muni cikin an gane yana yana haɓaka sha'awa na kasi kasala sai je wanka wa gasala kilama ya wanda mani daga tukunin tawhi daga duk wa adali salati shi ke ya dawo ya sake sallar shi da وحدثني عن مالك عن هشام بن قروة عن عبده عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاتم إيه. أن ثمر ما عمر ما عمر ما عمر بن الخطاب إن يعيش عمر تعالى عمر بن الخطاب في ركبين أتيك آية فيهم أمر فيهم أمر بن العاص أقوى أمر بن العاص أتيك آية وأن عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب عرف ببعض ما معنى عرفه Ya da san zango tare da iyali ne a ga hanya na'am arrasa bi ba'd al-tariq qariban min ba'd al-riyaj ba'd al-qarib ma'ana ya da zango a ɗaya daga cikin hanyoyi na'am shine ba'd al-tariq a ɗaya daga cikin me hanyoyi sai ya da zango qariban min ba'd al-riyaj wato qariban wannan hanyar tana kusa min ba'd al-riyaj daga wani daga cikin koguna akwai kogi kogi ɗaya daga cikin kogin hanyar tana kusa da fahta lama umar sai umar ya yi mafarki wa kadika da an yusriha gari ya kusa ya waye wannan mafarki ya ji ma'ar rasu bi ma'an to duk ayarin gaba ɗaya ba wanda yake da ruwa faraki ba hatta ga alma shi kenan umar ɗan aka fara kiba in hmm. gane ko hmm. sai ya hau abin hawansa hatta ga alma har aka samu ruwa fa ja'ala yadsilu Ba ra'amin min dalika al-ihtilal to sai kuma dan matsaf ya zama yana wanke abin da ya gani na wannan al-ihtilam wannan maniyin wato al-ihtilam mafarki al-ihtilam maniyin ne kan fita na'am kun gane to mu je hatta asfara har ba a samu ruwa ba kun gane ko kwaje ala yafsiru ma ra'a min zalika al-ihtilam lokacin fara kifa ko mm. ah, ma'ar rajul ma'an fara kiba ta ja alma sai aka hau da aka hau aka shiga wata tafiya har sai da aka je inda aka samu mai ruwa har sai da aka zo da ruwa sai wanke maniyi hatta asbara an lokacin da rana ta fara istirari gari ya fara wayewa فقال له أمر بن العاص جاء من أصبح يشيء wa ma'ana ثياب gari ya kawaye gari muna tare da wani tufafi fa da saubaka yukbal ka kawo tumabin ka a wanke maka فقال عمر بن الخطاب عمر اخر يتي وعجبا لك يا عمرو بن العاص الى ما مالك يا ابي عبد القاس لئن كنت تجد ثيابا yanzu in in har misali sai kana da tufa afa kullu nas yajidu thiyaban kowanne ne yake da tufa wallahi law fa'altuha lakana sunna da na yanka da ta zama sunna bali ban abshiru ma ra'aytu zan ga abin da na gani zan wanke abin da na gani wa an ma lam ar zan yayya ba ma abin da ban gani ba zuwa kun gane abin da ake nufi kuma nan hatsari yi mafarki sai zama mani ya zama wani a tufafi ba a samu ruwa ba aka cigaba tafiya da maniyin a cikin wannan tufafin an gane ko da aka samu ruwa sai umar dan hatsar sai ya ɗauko ruwa zai wanke eh mm. zai wanke daidai inda mani ya kwarbata a wurin sai dai inda yake akwai mani nan kawai zai wanke ya murna ma sai ce hawa umar ka ka waye gari ga tufa da mani a hannunka kawai a wanke tufa duka ka ji ana wani wanke gefe gefe da Allah kawo a wanke maka kawo sai wanke maka shi duka kuma ya ce a'a ina mamakin ka ya kai a murdan ar da zanin kai kana da tufa biyu za ka sa wani ka wanke wani yanzu dukkan sauran jama'a suna zuba biyu ba ka ganin cewa wani wani tufa da yake da shi in yanzu muka ce duk mutumin da mani ya zuba mace a wani bangare na tuba sai ya wanke tufan duka wani ai na shi kwara ɗaya ne da aka in mani ya zuba nan sai dai tsirara don ya wanke ne tufafin eh? kun gane da kyau a'a kawai ni zan wanke inda mani ya zuba ne inda bai zuba kuma zan an yayyafa mushi ba kaga wannan ba zai takura mutum mai shiga ɗaya in wani ya zo zama zai wanke daidai wurin ɗan wurin sai ya famu ba shi ba mun da cikin ka gane ko akwai wanda bai gane ba akwai da bai gane ba ko ya gane to mu zai قال مالك مالك يتي في رجل وجد في ثوبه اثر هلال dangane da mutumin da ya ga alamar mani a tufar shi wala yadri mata kana bai san san da yawan nan mafarkin ba wala yaskuru shay'an ra'a fi manami ba zai iya tuna wani abu a baccin shi da ya faru ba kada eh maliku yace liyaktasil min eh, liyaktasil min ahdathi launin namu shikenan sai sai sai wanka na saboda tun daga karshen baccin da ya last baccin da ya a duniya na'am an gane last baccin da ka yi wani wani ƙarshen baccin ka na yau kaga wannan ƙarshen ƙila ya yi bacci da safe daga sai ƙarshen baccin da daga shi bai ƙara yin wani bacci ba to a nan sai je wanka in yi wanka in duk wata sallah da ya yi bayan ya tashi daga bacci ya sake in gane da ya ce fa in kana sallah ba a da zalika nawm ba in ya taba yin sallah bayan wannan baccin ban idma kana sallah ba a da zalika nawm sai ya tashi wannan sallah ya sake sallah yanzu misali mafi yawancin mu nan kakken barcin mutum asuba kakken barcin mutum ne na asuba yanzu mutumin da kawai a yanzu sai gama ni a dubal to sai kaddarawa kan shi a barcin shi na karki ya samu da haka sai ya sake asuba sai ya sake azhar an gane da kin ke min ajli anna ar-rajula rubba talama saboda kila zai iya yiwa wannan mutum ya yi ya yi mafarki ne wala yara shi'a bai ga komi ba wa yara sai ya ga wala ya salim. sai ya ga cewa kamar bai mafarki ba mafarki ya amma zai na ganin ba mafarki yi ba ki za waje da fi sauƙi ma in mutum ya gama niyya a tufarsa a laifin So lallai lallai ya a alwala wa zalika anna umara a adama kana sallani fa alaihi lafazin fa alaihi menene nan

waɗanda ba su ne ba sai shi na karke ba Na ce muke Wani Allah ya nufi mu faɗa duk da nan ne lokaci ya tsaya an da kuma sarara ita kadai zai rama ita kadai zai rama wato ko a malikiya inda tsalloli sun wuce biyar Ko ita kadai za ka rama sun ce in masu wuce biyar ba sai ka rama har na baya misali tun ba kai azhar tun ba kai asbani yau ba in kai azhar kai la'asar kai magriba kai ka gari ko in ka tana a gobe kafin kai asuba kaga ai ba su kai biyar ba sai ka rama asuba kuma ka rawo a za ta lata da inda ba su kai biyar A bayan sun kai biyar ana bin ka azhar ana bin wato in sun kai biyar ka riga kai har sun kai nawa biyar sai ka tuna yanzu wanda ka tuna kawai za ka yi wa malikiya ballantana kuma a malaman hadisi a cikin suka tafi a kai a ita sallah in ka manta ba ka yi ta ba sai kai ta gabanta ba kai azhar ba sai kai la'asar bayan kai la'asar sai ka tuna yanzu kawai azhar za su yi akwai musu salata zikiri kawai azhar sun kawai za su kun gane hausa shi ne kawai alaikum salam eh eh Huh? a'a shi wanda ya yi nashi in ya kawo mani ne wanka to bai kawo ba shafan kaɗai tana karya mutum ko ya kai ga yayi inzali ko bai in inzali ba in ya kai ga yayi inzali to kaga abin ya wuce a lula ma daidai ne dai wanka in ko bai in inzali ba mu mujarradin ya taɓa al'aurarsa da manufan jin daɗi zai sa sai ya sa ko da bai inzali mun gane ko alaikum salam ثم يحسن اوكي ثم zai kaɗe sun mai zai kaɗe abu ko ya ka sa hankicin ka share abu da gina yi filo zai share wannan abu ka gane wanda ya shafa a sama riga ba ku a gani wannan babu laifi da mutum da akwai ha'il tsakanin al'aurar tasa da hannu Eh? a'a in in mutum ya yi istimna'i a saman zuba to still zai sake bi zai sake alula kun gane ko in mutum ya yi istimna'i ta saman me ta saman tufafin shi still zai sake zai sake alula amma wannan ba ittifaki ne kamar da wancan matsalar take ba kun fahimta da kyau in mutum ya shafi al'aurarsa akwai haɗin tsakani akwai me akwai wani abu ko tsalle ko wani abu wannan bai ɗauki ma'anan masu ba ba za a ce man masa zakarahu ba domin lam ya musa ish zakarahu inna ma masa sauran mun gane da kyau to amma wasu malaman fito suna ganin in istimna'i ne ya take wannan alwala din dan ta hadisi ya aikata haram amma abin da aka yi ittifaki a kansa shine mutumin da ya mubashara tsakanin hannunsa da mazakutarsa kan istimna'i wannan alwalarsa ɗaya ne alwalarsa ta kari amma mutumin da ya shafi hannunsa ya shafi al'aurarsa kun gane da kyau ba wani ha'ili sannan ba don jistin daɗi don jin daɗi wannan ba zai sake alula ba gane na ina ganin ara ina ganin an tambayi ma maluku dangane da mutumin da ya haɓo hakan kuma ya tsananta yadda da ya nike jini ya fi tsayawa to sai ya kwanta ya rigingina haka sai ya rika imani da kanta sai ya gashi ya kafara har ma shi ya yi ga shi ya yi sujuda har zuwa shi ya yi sallama imani shine nuni kun ga yadda ko na eh bakkara kuma wanda? A bakkara ya ce ya tafi fita da wuri wakta kara ya samu farkon gudu ba wa tsala wakta sala eh tsala eh. eh, da tsala. Ƙa'ida duk wajen fassara, malamai suna da abin da a wajen fassara na fassara hadisi ko fassara aya. Akwai ƙa'ida kwara daya, akwai ikhtilafat tanawwu inda tafsir. Akwai ikhtilafat tabar inda tafsir. Akwai fassaran da za ka daga ta fi karo kai Dole a ɗauki da iya da. An samu mai musadama ba zai kai riwa ka haɗa su irin wani ana ce ni ikhtilafu tabar dole ne a rinjaya da wani son wani kun gane ku wala kadara aku naslatan ukhra an gane ku Aisha ta ce ya gama ga mala'ika A Allah da abu ce ya ga Allah ne ya za ka hada waɗannan asara ce da take da cin kai wala dauki da ya aime a yi da ɗaya ma akwai ikhtilafat tanawwu irin wannan tsamanin wanda yake so wanda ya ce a wanke ko ba hada wannan kuma ya ce wankan ne wankan janaba to me zai iya yiwa ba za ka hana duka ba wannan ya ce wankan janaba kaga za a iya cewa wankan janaba ne yayin wankan janaban a wanke ne wanke da aka za su haɗu wannan ba ikhtilafu ta nau'u ne wannan ya magana wannan nau'in wannan ya magana wannan nau'in wanda ba ta karya eh. ne wannan wani ba da to wato wankan janaba daban wankan juma'a wankan juma'a daban gane ko wankan juma'a daban amma a cikin inda duk juma'a ta sa wanda jaraba ta same shi a ranar juma'a in yi wankan jaraban nan ta ɗauke mashi wankan juma'a an gane ko amma ma ya raba ya ce gassala waqta a fassarar ta ta munawi sai wankan janaba sai wankan gome ko sai ta yi a haka in kana so ka hada da fassarar nawawi wajen wankan janaba da wajen wankan juma'a duka sai ka wanke mahaɗanka da kyau ka gane sai dai kuma wannan nake faɗa muku duk wanda wato a wanka biyu suka haɗu masa musamman ɗaya farilla ɗaya ne to ɗaya za ta yi ɗauki amma in dukkanin su farallai ne wata ba za ta ɗauki wata ba kowace sai yayin da da niyya don wankan haila da wankan janaba suka haɗu wankan ne haila da janaba yawa mace ta samu janaba kafin ta wankan janaban kuma sai haila ya zo kaga guda biyun sun bi yanzu in ta ɗauke haila ɗin nan za ta yi wanka biyu ne kowace da niyyarta ba za su yi wanka ɗaya ne da niyya su yi ba shi ne magana da malawa sun suke karanta tamamun yin an gane ko suke a kan shi sai ce wankan janaba daban da niyyar sa ce wankan mai daban saboda kowace farin ce kun gane da kyau amma wankan juma'a a wani ƙaunar ba labari amin wani amin wankan janaba farin ce to in suka haɗu ita lan za ta yi ɗauke ne sunna amma in aka kaunin waɗanda suka ce ita ma farilla juma'a ɗin farilla ce zuwa ce wankan juma'a ɗin ita ma farilla ce don suka ce farilla ce in ci karo da wankan janaba wata ba za su ɗauke ta ba sai ka yi janaban daban kuma kai wankan juma'a daban in gane da kyau sai a ce mutum wato zuwa gobe tun da gobe juma'a ina tunanin yadda za mu haɗa abin zan yi limanin juma'a masallacin annur hanyar kan in bacin haka ba tun daga masallaci kusa da mu masallacin mala albani zuwa da sha biyu da rabi ake ta da sallah ina sai mu je mai sallar juma'a sai mu dawo dasa mu ta gudu in ko zan tafi can ba a sallah din sai kusan karfe ha yawa sai an kai gaban karfe kafin yin jawo nan ba da nisa ki da wajen ba ba abin da za mu yi ma ba ya kumbi shay'in mu zo karfe takwas in zai yi. in ba zai yi ba ce ba zai yi ba kan matashi a kai baya ba ba matsa in zai iya yiwa ba fara karatun a gobe juma'a karfe takwas na safe gane hausa muka fara karfe takwas na safe Ba ma ya yi shayin ko sha biyu muka kai da kalla an ɗan ci mauriyan yana ko da aka tafi juma'a ba a dawo ba a gobe sai ran lahadi don ran asabar muna da samina gani asabar akwai gwaiba da zan gabatar a wani samina ah. so ta ka ba za mu samu daman yi ranar asabar ba asabar zai ba lahadi ba ah. ran asabar ne ba za mu yi ba sai yau ce lahadi eh, kun ga muka zo takwas ah. muka kai kaman karfe sha biyu an in kuma ma na kira wani wanda shi ma yakan yi limanci a wurin ah, yana da yallon lokacin da haifin shi ya hutu ba hayya gabatar ni sai tsaya sai mai yi sallah a albani yadda muka ba da awa ɗaya zuwa awa ɗaya da rabi za a ci abinci da abin nan a cikin gane ko kun amma dai tabbas ɗin ba matsawa da musamman na ƙaru in akwai matsawa ba ba lalai mu taka shi mu zo noman yadda muke zo eh? ma'ana sai mu zo takwas sai mu tashi sha biyu ko eh, ko shi kenan sai Allah ya kai da daman juma'a rarren za mu iya farawa takwas kowa ya basu Thank you. to mu je ta zo takwas ɗin tun da ya zuba kira shi in muka zo takwas in ya so in har ni ban je ne imancin wani ya je yi to sai mu dace